بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wannan yammaci na juma'a na kuma 24 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1438 daidai da goma sha biyar ga watan tara shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka littafin annuqaya fi 14 ilman littafin annuqaya na al'imam a sayuti wanda muke karanta bangaren da ya magana akan abin da ya shafi ilimin tafsiri ma'ana bangare na biyu kenan na cikin littafin kuma malam ya ce mana shi littafi din dunguru shi abin da ya shafi ulumul qur'an yana da muqaddima da kuma nau'uka guda 55 alhamdulillah mun yi karatu kan muqaddima sannan mun shiga kan bangarori din ya ce abin da ke da alaƙa da saukar alƙur'ani mai girma yana da nau'uka guda goma sha biyu. nau'i na farko a cikin waɗannan sha biyu shine almaki nau'i na biyu shine almadani almakki ayoyi ko surori da aka saukar a makka almadani aya ko surori da aka saukar a makka a madina ya ce mana al'ashahu annama nazala zala al-hijra makki magana da tafi inganci a cikin maganganu ukun da aka ambata shine abin da ya sauka kafin hijira sunan wannan almaki abin da ya sauka wa ma na zala da ha madani abin da ya sauka bayan hijira sunan wannan madani ma'aunin ita ce hijira kafin hijira sunan wannan ayar ko sunan wannan surar makiya bayan hijira sunan wannan ayar ko sunan wannan surar madaniya sai dai anan ya ce mana almakiyu wal madaniyu kulwar da ke ko ya kawo shi bai ta tazkir kuma alhalin aya mu'annas ce hakan nan sura mu'annas ce bai ce almakiyatu wal madaniyatu ba kulwar da ke ko kenan yana nufin al'ahkamul makiya al'ahkam al'ahkam da kuma ko kuma al'hukumul maki da al'hukumu al-madani tunda yanzu da almadani kaga an sa an kawo sifa ce ba a kawo mausuf ba wanda ake sifanta mana alhukumu almakiyu ko kuma alhukumu almadaniyu ina fata mun fahimci wannan wa ma min alman'uti wa na'ati uqil yajuzu hafu wa fi ya yaqil in ji ibn malik a cikin alfiya mun yi wannan karatun jiya za zamu yi akan na jiya malam ya zayyano mana surori na alkur'ani mai girma yace waɗannan surorin madaniya ce ɗaya kenan sai kuma ya zayyano mana waɗansu surorin ya ce waɗannan surorin wasu malamai sun ce makiya ce sannan sai yi shuru a kan waɗansu waɗannan da yi shuru ya nuna makiya ce ƙaunar wahida sai ya nuna mana al'imamu sayuti rahimahullahu azza wa jalla a nan ya kasabta surorin alƙur'ani mai girma gida uku kashi na farko almadaniyu ittifaqan kashi na biyu almakiyu ittifaqan sai kashi na uku wanda aka malami sai ƙara mutuna sani a kansu shin wannan yana cikin almakki ne ko yana cikin almadani ana fata mafanci wannan da kyau kuma a karatunmu na jiya mun karanta zawabin abubuwa da za su taimaka maka wurin fahimtar almaki da almadini. asali asali shine sanin almaki ko almadani riwaya ce an naƙalu ne sai an ruwaito daga magabata ana fata mun fahimci wannan da kyau to wanda aka ruwaito sahabbai da ayoyi suka sauka a gabansu ko tabi'ai da suke almajiran sahabbai idan sahabi ya ce sura kaza makkiya ce ko sura kaza madaniya ce kaga ai hukunci ya riga ya kare tun da shi a gaban shi sura ta sauka ko a gaban shi hukuncin ya sauka ko a gaban shi ayar ta sauka kullum da kyau ko saboda haka wannan shi ne ajin farko inda aka samu asima ruwaya an naƙalu kenan ruwaya daga sahabbai cewar sura kaza kiya ce ko sura za madaniya ce ko aya ka kaza kiya ce ko aya ka za madaniya ce kaga magana ta kullum da kyau ko magana ta ƙare idan aka bi isnadin riwayar zuwa ga sahaban ya zama isnadi ne salin alim ana fata mun fahimci wannan da kyau to sai bangare na biyu da ake fahimtar almaki da almadini shine al-ijtihad ko al-qiyas qiyasi akan waɗansu sorori din to shi sa karatun da muka jiya muka ce al-aslu shine an-naqal as-sima a ruwaito cewar sura kaza makiya ko sura kaza madaniya wannan shine asali to amma idan ba a samu wannan ba malamai sun bi surori na alkur'ani suka fahimto cewa suka fahimto cewa duk sura da take da kalma ta kalla to wannan surar makiya ce kullum da ke ko in dai sura tana da kalma ta kalla to wannan surar makiya ce ina fata mun fahimci wannan da ke ko kalla la wasu wasjud wa wannan ya nuna maka wannan surar ta al'alaq sura ce makiya da ke ko kalla sanaktubu ma ya wa namuddu lahu min al'azabi madda wa narithu ma yaqulu wa cina farda ya nuna mana suratu maryam sura ce makiya domin tana da lafazin kalla abu na biyu shine wannan surar ta zama tana da sajada akwai sujada a cikin wannan sura muddin a cikin wannan surar akwai sujada to malamai sun tabbatar da wannan surar makiya ce kenan babu lafazin kalla babu babu sujada a cikin surori na madina haka wancan yace wa ma nazala kalla bi yathriba fa alaman wa lam ta'ti fil qur'ani fi nisbihi hakan nan hurufu tahajji huruful hija da ake bude surori da su irin su qaf hamim qasin taha nun qaf da sauransu in dai ban da suratul baqara duk surar da take da wannan in dai ba baqara ce ba ali imrana ba to wannan surar makiyya ce alama ta nawa kenan ta uku kenan alama ta hudu ita ce duk surar da take kunshi kisoshin annabawa da manzanni da al'ummun manzannin wannan surar makiyya ce in ban da suratul baqara in ban da suratul al-baqara sai abu na biyar duk surar da ta kunshi tarihi kissa ta annabi adam da iblis kun fahimci wannan duk surar da take da kisar annabi adam da iblis wannan surar makiya ce in ban da suratu albaka sai abu na shida suka ce duk surar da take da ya ayyuhan nasu amma ba ta da ya ayyuhan lazina amanu to wannan surar makiya ce kenan in tana da ya ayyuhal ladzina amanu wannan surar madaniya ce kamar suratul baqara tana da ya ayyuhan nasu kullu kuma tana da ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wal kafirina azabun alim wannan ma'auni da ake gane sura makiyya kenan kalla sujjada kisoshin annabawa da manzanni banda baqara annabawa da al'ummansu da bakara da kama yadda bayanai suka gabata sai kuma wanda ake gane surori na madaniya shine zamana a cikin sura akwai al-hudud haddi haddi haddi na sata ko haddi na shan giya ko haddi na kisasi ko haddi na kaza da kuma al-fara'id hukunce hukunce na shari'a da aka faralanta kamar alwala da tsarki da wankan janaba da taimama da sauransu hakan nan abu na biyu ya zama na a wannan sura an ba da izinin jihadi ko ma an yi bayanan jihadi dalla dalla filla filla a cikin wannan surar ya nuna wannan surar sura ce madaniya sai abu na uku da ake gane sura madaniya ya zama a cikin sura an faɗi almunafiqun in ban da suratu al'ankabut in ban da suratu al'ankabut wannan an faɗi munafiqun amma sura ce makiyya domin kaga ta fara da alif lamim ahsiban nas ina fatan mun fahimci wannan da kyau to yanzu akan wannan bayani da muka zai baka damar kai magana akan waɗannan surori da aka yi magana akan su ake sabani akan su makiya ce ko ko madiniya kun fahimci wannan da kyau ko ibn al-hassar malami ne sosai da sosai yana cikin malamai magabata ya rasu a shekara ta 600 da wani abu yana da littafi an-nasikh wal mansukh yake cewa a cikin littafin nashi surori na madina surorin da suka sauka a madina ittifaqan surori ne guda ashirin waɗanda aka yi aka malami suka ƙara ma juna sani a kansu makiya ne ko madaniya surori ne goma sha biyu mun samu nauke nan ashirin ah, goma sha biyu mun sami talatin da biyu a cikin ɗari da sha hudu a ɗaya ba talatin da biyu ya rage tamanin da biyu sai ya nuna mana surori da aka yi ittifaƙin su madaniya ne surori ne ashirin waɗanda aka yi malamai sai ƙara ma juna sani a kansu surori ne goma sha biyu waɗanda aka yi ittifaƙi makiya ne surori ne tamanin da biyu da ke ko sai ya rera waɗannan baitoci masu baiti ashirin da biyu ya ce ya sa'ili an kitabin lahi hidan وعن ترتب ما يتلى من الصور وكيف جاء بها المختار من مضر صلى الإله على المختار من مضر وما, وما تقدم منها قبل هجرتي وما تأخر في بدو وفي حضر ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر تعارض النقل في أم الكتاب وقد تؤولت الحجر تنبيها لمعتبر أم القرآن وفي أم القرى نزلت ما كان للخمس قبل الحمد من أثر وبعد هجرة خير الناس قد نزلت عشرون من سور القرآن في عشر فأربع من طوال السبع أولها وخامس الخمس وخامس الخمس في الأنفال ذي العبر وتوبة الله إن عدت فسادسة وصورة النور والأحزاب ذي الذكر وصورة لنبي الله محكمة والفتح والحجرات الغر في غرر ثم الحديد ويتلوها مجادلة والحشر ثم امتحان الله للبشر وصورة فضح الله النفاق بها وصورة الجمع تذكار للمتكر وللطليق وللطلاق ولتحريم حكمهما والنصر والفتح تنبيها على العمر هذا الذي اتفق فيه الرواة له وقد تعارضت الأخبار في أخر فالرعد مختلف فيها متى نزلت وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر ومثلها صورة الرحمن شاهدها مما تضمن قول الجن في الخبر وصورة للحواريين قد علمت ثم التغابن والتطفيف ذو النذر وليلة القدر قد خصت بملتنا ولم يكن بعدها زلزال فاعتبري فاعتبري فاعتبري وقل هو الله من أوصاف خالقنا وعظتان ترد البعث بالقدر وذا الذي اختلفت فيه الرواة له وربما استثنيت آي من الصور وما سوى ذاك مكي تنزله فلا تكن من خلاف الناس في حشري فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر waɗannan baitoci ne 22 da insha Allah ta'ala ka bai wa kanka awa ɗaya da rabi ka haddace su kun da ke ko ni ban sanya ake maza suke tsoron hadda ba gaskiya yanzu a sanya zinariya mai nauyin gram 92 a warwaro na gwal mai nauyin gram 92 a ce duk wanda ya kawo kugan mata ba su kawo ba yanzu eh to shi ya ce ya sa'ili an kitabillah ya kai mai tambaya ta dangane da littafin Allah subhanahu wa ta'ala mujtahidan kana mai matuƙar ƙoƙari ka san littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa an tubi ma yutala min suwari da kuma a jeranto maka abin da ake karantawa na surori tambaya nau kenan tambaya akan littafin Allah tambaya tuwa surorin Alƙur'ani. ne ko amma kaga eh, tambayar jerantuwar surorin alkur'ani mai girma suna shiga karkashin tambaya akan littafin Allah ya ce wa kaifa ja'a bi al-mukhtar min madarin da kuma yadda al-mukhtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da waɗannan surori min madarin shi ya zo ne da kabilar mudar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallal ilahu Allah abun bautawa da cancanta shi kadai yi dadin tsira alal mukhtar min mudari ga zababban mutumin nan da ya zo daga kabilan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma taqaddama min haqabal hijratihi da surori da suka zo kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune waɗanne surori kenan makkiya wa ma ta'akhara da wanda ya jinkirta bai zo ba sai bayan hijira shine wanne madaniya da wanda ya zo fi badawin a halin tafiya wa fi hadarin da ayoyin da suka sauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaman gida liya alamar nuskha waɗannan za su taimaka wa mutum ya san wacce aya ta share aya da ta share wata kulura ayar da aka share da ayar da ta share ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu da ayar madina da ayar makka wacce aka share wacce ce za ta share ayar madina ita ce za ta share ayar makka kullum da ke ko to kenan kaga daga cikin fa'idojin da zaka san almakki da almadani kenan sai ya ce li nuskha domin ya san abin da ya shafi hukunce hukuncen sharewa wa takhsisa da kuma rage ma'aya faɗi mujtahidun wanda yake ya kai matsayin ijtihadi ya san waɗannan kuma sanin almakki da almadani zai taimaka mashi domin daga cikin sanin annasikh da almansukh shine ka san ayat da ta fara sauka ayar da ta riga sauka da kuma wacce ta sauka daga baya yu'ayyidul hukuma abin da zai karfafi wannan hukunci ka ce wannan sura makiya ce ko wannan sura madaniya ce abin da zai karfafe shi bi tarih shine ka san tarihi na annusur ko ka san tarihi na annusur tarih na surorin da suka sauka a makka da tarihin surorin da suka sauka a madina kaga wannan ko sanin tarihi yana babin annakal ruwaya daga waɗanda wannan surorin da ayon suka sauka a gabansu su ne kuma sahabbai mun bayanci wannan da kyau sai malam ya ce wa nazari da kuma ijtihadi da kuma ijtihadi hanyoyi nawa kenan biyu hanya ta farko bi tarih in an ce bi tarikh shine bin naqal wanda muka ambata daga farko cewa ita ce kuma hanya mafi karfi wurin tabbatar da annas abin nan almakki da almadani hanya ta biyu wa nazar annazar shine al-ijtihad shine hanyoyin da muka ambata dawabi da muka ambata da ake gane al-makki da al-madani daga cikin abubuwan da ake gane al-makki da su akwai me lafazin kalla akwai sujudu tilawa akwai ban ba yawwa kisoshin annabawa da al'ummun da suka gabata in banda suratu al-baqara to wannan shine annazar kenan daga ciki abubuwan da ake gane sura madaniya al-hudud wal fara'id al-hudud wal fara'id daga ciki akwai al-izn bil jihad ko kuma albayanu bayan li ahkam jihad duk ana gane surori makiya da akan wani ake gane surori na al-madaniya wani yana cikin an-nazar bayan wannan shimfiɗa da malam yayi sai ya ce ta'aradan naql ruwayoyi sun zo daban-daban za mu shiga bayani ruwayoyi sun zo daban-daban fi ummil kitabi a fatiya ita karan kanta wai makiya ce ko madaniya wana ji da ke ko kun bai ci magana da malaye fada ta'aradun naqal ruwaya ta zo daban-daban akan fi ummil kitabi a ummil kitab ummil kitab ita ce fatiya waqad malam yace tabbas tu'wilatul hijr an yi fassara da suratul hijr tanbihan domin a faɗakar da limu'tabiri ga mai sanya gane ka ji wai an yi fassara da suratul hijiri fassara da suratul hijiri shi ne faɗin Allah ta'ala da ya ce wala qad atayna ka sab'an min al masani wal qur'an al wannan aya tana cikin suratu alhijir kuna ji da kyau ko kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin bukhari wala qad atayna ka sab'an yace al fatiha ita ce suratu al Kuma kun bayyanci magana ta da ke ko ataina ka mun baka ba za mu baka ba mun baka kuma a suratu alhijir aka ce mun baka sai ya nuna mana yanzu da fatiha da hijir wace ta riga sauka fatiha ta riga hijiri sauka kuma hijiri duk malamai sun yi ittifaki cewar makiya ce yanzu me yake nuna kenan fatiha makiya abu na farko kenan dalili na farko kenan dalili na biyu ya ce ummul qur'ani ita fa ummul qur'an fatiha kenan ko wa fi ummul qur'an sala ta sauka ne fa ummul qur'an ummul qur'an ita ce ina makka litunzira ummul qura wa man hawlaha makka kenan saboda mai malam ya karfafa cewar ummul qura ta ummul qur'an ta sauka ummul qura yace ma kana lil khamsi shine abin da ya kasance na salloli biyar din nan hamsu salawat kenan ko qabala alhamdi min asari ai ba a taɓa samun riwaya cewar akwai waɗansu abubuwa da ake karantawa a sallah ba kafin a karanta fatiha ko a tarihin sallah mun karanta wasu abubuwa da ake karantawa kafin a sauka da fatiha ba a samu wannan ba abin da aka sani shine la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi ummil kitab kuma sallah din nan an wajabta ta ne a isra'i shekara ta goma bayan annabta kuma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara uku bayan isra'i a makka sannan ya hijira zuwa zuwa madina a waɗannan shekaru uku da aka wajabta sallah na fata mun fahimci wannan da kyau ko ai ba mu samu cewar a waɗannan shekaru uku an karanta wasu zikirai ko waɗansu surori ban da fatiha ba sai nuna mana kenan ashe an karanta fatiha a waɗannan shekaru uku cikon shekaru goma da suka ba da shekaru goma sha uku a makka yanzu mana da dalilai da suka nuna suratul fatiha makiya ce guda nawa biyu dalili na farko ta sauka kafin hijiri ita kuma hijiri ittifaqan makiya ce dalili na biyu an karanta ta a sallah kuma ita sallah an wajabta ta tun a makka ina fatan kuma ya ci magana da malami sai mala ya ce wa ba da hijirati khairin nasi kada nazalat bayan hijirar fiyayyen halittar Allah shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada nazalat tabbas dahir sun sauka 20 min suwar alqur'ani fi ashari surori ashirin daga cikin surorin alqur'ani mai girma fi ashari a cikin shekaru goma 20 min suwar alqur'ani fi ashari sinin a cikin shekaru goma na Madina na hijira kenan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekaru goma ba'da al-hijra shekaru goma sha uku qabala al-hijra ya zama da yana annabi shekaru 23 ina fata mun fahimci wannan da kyau sai malam ya ce mana surori 20 sun sauka bayan hijira cikin shekaru goma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan surori 20 su ne kamar haka fa arba'un min tuwali sabai awwalha surori hudu daga cikin dogayen surorin alkur'ani din nan awwaluha za ka fara lissafi ne daga ta farko bakara ali imarana nisa'i ma'ida masa mana kenan hudu wa khamisul khumsi wa khamisul khumsi in ka dauki daya kashi abu daya ka raba biyar kun lura da kyau ko abubuwa ne guda biyar sai ka ɗauki ɗaya a ciki to sunan wannan ɗayan alhumus ɗaya bisa biyar 150 kuna jina da kyau ko ɗaya bisa biyar to shi wannan ɗaya bisa biyar ɗin fil amfali yana can cikin surat al-amfal ne wa alamu anna ma ghanimtu min sha'in fa anna lillahi khumsahu rasuli wali wa lidhil wali ya yatama zil ibari wannan fa sai wanda ilura sosai wa yana nuna maka surat al-anfal ita ce ta biyar suratul anfal ita ce ta biyar isa ya ce wa khamishul khumsi ita ce ta biyar din kuma a cikin ta ne ake samun ɗaya a cikin biyar na khumsi kenan malam ya mana arithmetic ko sai malam ya ce wa taubatullahi wa taubatullah da suratul tauba taubatullah tuban Allah laqad taballahu ko laqad taballahu tuban Allah in uddat suratul tauba in an lissafa ta sura mai zaman kanta ba haɗa ta da suratul anfal ba kullum da kyau ko satun. to ba ita ce sura ta shida na fatan kun gane ko yace wa tawbatullahi in uddat in an lissafa ta sura mai zaman kanta ba hada ta da suratul anfal ba da ai kaga ba bismillah a tsakaninsu. mun yi wannan da muke karatu a tafsira fi ulumul qur'an mala yace satun mun samu sura ta shida kenan a cikin surori ashirin na madina wa suratun nuri da suratun nur ta bakwai wal ahzabi da suratul ahzab ta nau kenan zikiri suratul ahzab din nan ma'abociyar zikiri ce ya ayyuhal ladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan eh, wa junudan lam tarawha wa suratun li nabiyillahi muhkamatun da wata sura ta musamman wannan sura li nabiyillah ta annabin Allah ce wata sura kenan suratu muhammad muhkamatun sura ce da ba a share ta ba ko wai za unzila suratun muhkamatun wa zikira fiha alkitab yanzu mun samu nawa kenan wal fathu da suratul fatihi goma wal hujuratul ghur da suratul hujurat din nan fitacce suran nan fi ghuran fitacciyar sura ce cikin fitattun surori mun samu nawa kenan sun al-hadidu sannan suratul hadid nawa kenan wa yatluha mujadalatun suratul mujadala ce take biyo hadid shi nawa kenan kun yi shiru wal hashru da suratul hashri thumma imtihanullahi lil bashari sannan kuma jarabawa da Allah wa mutane wasu sura kenan suratul mumtahana ko mumtahina suratul mumtahana ya ayyuhal ladina amanu idza ja'at idza ja'atkum mu'minatu muhajiran famtahinuhun famtahinuhun wa suratun faddaha Allahu nifaqa biha da surar da Allah ya kunyatar da munafunci a ciki wata sura kenan suratul munafiqun suratul munafiqun saboda me muka ce suratul munafiqun saboda ya ambaci suratul tauba a baya domin daga cikin sunayen surata tauba akwai al-fadhiha akwai al-fadhiha a ruwayar abdullahi bin abbas ce surata tauba ya ce a tauba al-fadhiha mai kunyatar da munafikai domin surata tauba tana ta cewa wa minhum man kulu, usalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa minhum man ahada Allah wa minhum wa minhum daga cikin su akwai daga cikin su akwai su akwai su akwai su kaga duk ta tona musu asiri kun lura da ke ko to amma tunda ya ambaci tauba a baya sai ya nuna mana anan suratul munafiqun yake nufi inda kaga an bayyana sunayen an bayyana surorin munafikai tun daga ayat fadi wa suratul juma'a da suratul juma'a suratul juma'ati kenan an cire ha'u ta'anis saboda zarura shari'a Allah tizkaru wannan duk fadakarwa ne limuddakiri ga wanda ke daukan karatu wal talaqi wal tahrimi hukumuhuma da suratul talaq da suratul tahrim hukuncin su shine hukuncin suratul munafiqun da suratul juma'a me hukuncin suratul munafiqun madaniya me hukuncin suratul juma'a madaniya to haka suratul الطلاق ده سورة التحريم وسما كنت سمدنية والنصر ده سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ده سورة الفتح معنى an النصر da الفتح ما لن يحد أصلي أي إذا جاء نصر الله wal fatih ita ce annasur ita ce alfatahu domin mun faɗi suratul fatih a baya sai nuna mana wannan atafin dai abu guda ne yake magana yana magana suratu idza jaa nasrullah ne da kuma dai ita ce dai wal fatahu din tanbihan alal umr wannan fadakarwa ne akan tana fadakar da cewa rayuwar manzo alaihi wasallam ta kusa karewa domin إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك كما يدي حديث عائشة رضي الله عنها يا بيان ماذا مسرورنا سمعنا هذا الذي wannan shine wanda ittafaqat fihi ruwatu lahu dukkanin masu ruwaya suke ittifaki madaniya ne wa qad ta'aradat al-akhbaru fi ukhra maganganu daban-daban sun zo a waɗansu surorin na daban yanzu za mu shiga surori nau kenan goma sha biyu wanda yake an malamai sun ƙara ma juna sani a kansu farra'adu mukhtalafin fiya tsoron ra'adi malamai sun ƙara ma juna sani makiya ce ko madaniya aha me za ka ce saboda me saboda tana da alif lamim ra tana da hurufu ta hajji ɗaya kenan dalili na biyu tana da sujada wal asal kaga karin jayar da cewar suratul ra'adi makkiya ce saboda qawaid da aka ambata tunda yanzu kaga an sami abin nan malamai sun ma juna sani yanzu dalili ne zai sa karin jayar da wannan sai ce farra'adu fi fiha mata nazala suratul ra'ad malamai sun ma juna sani yaushe ta sauka wa aktharun nas mafi yawan malamai ba wai mai yawan mutane ba fa a mafi yawan mutane mafi yawan malamai kalu sun ce ar-ra'adu kal qamari suratul ra'ad kuma suratul qamar ce to suratul kamar ya take makiya ce ijma'an ittifaqan kenan ita ma makiya ce ittifaqan saboda me tana da sujada kuma tana da alif lam mim ra tana da hurufu ta'ajjud wa mithluha kwatankwacin suratul ra'adi ta wace fuska ta an malamai sun kara ma sani suratul rahman suratul rahman suratul rahman ita ma malamai sun kara ma sani in ku lura imamu sauki ya kawo ta yi ya ce wa rahman malin ya ce ha shaida suratul rahman mimma ta zummana ƙaunar jini fil khabari yadda ta kunshi magana aljanu a hadisai da suka zo maganar aljanu a hadisai da suka da annabi sallallahu alaihi wasallama yake karanta fa bi ayi ala kuma tukadziban sai ya ji sahabbai sun yi shiru sai ce ya aljanu suka fi ku kyawun amsawa da ya je ma aljanu wa'azi ya je ya faɗakar da aljanu kamar yadda yake hadisin abdullahi bin mas'udi ya ce ya yi tafiya ya bi manzan allah sallallahu alaihi wasallama tafiya suna tafiya suna tafiya suka saki hanya ma'ana hanyar da ake tafiya ya ga sun kama kwari sun shiga wani wuri sun shiga wani wuri sun shiga wani wuri lokacin na nasarar ya je musu wa'azi da ya je musu wa'azi duk lokacin na nasarar ya ce fafi ayi ala ya rabbi kuma ziban su ce ya allah ba da wani abu na ni'ima ka muke karetawa ba wannan abin ya faru ne a makka kun lura da kyau to yanzu ya suratul rahman shikenan wa suratu lil hawariyin qad ulimat wa suratu lil da wata sura take magana hawariyin wata sura kenan suratu saf suratu safi ko ta yana take magana hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi ko na hannu an ansaran lillahi na hannu nahnu ansaran lillahi na nahanu ansarullah rubutun duk ɗaya haka yake na nahanu ansarullah sai alifin muka hada shi da lallan hakuri nahanu ansaran lillahi alifin ɗin sai mu hada shi da ra'un ansaran sai lillahi ya zama daban shikenan ku lura da kyau kiran biyu sun dauka ansaran lillahi sai ka ja alifin ya dawo kusa da ra'un ansarullah sai ka ja alifin ya hadu da shi kenan kullum da ke ku shi ne to da tsoron hawariyin thumma taghabun da ta taghabun wa tatfifu da tsoron tatfif zunnuzuri tsoron tafifu ma abociyar wa'azin nan wailulil mutafifi to ta tafifu me za ka ce makiya ko madaniya saboda me tana da kalla kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubu barakallahu fi wa lailatul qadari kada kusur bi millati lailatul qadari wannan addinin namu aka kebanta da shi wannan al'umma ce kadai take da lailatul qadari kai subhanallah dubi na malam yanzu ba karatu ba wa lam yakun da kuma suratul lam yakun suratul bayyina ko suratul qayyima suratul bayyina ko suratul qayyima ba'da hazilzalu bayan bayyina sai suratul zilzal فاعتبري فاعتبره كالورسوس يعني مثلا سورة نوع الرعد الرحمن الصف تغاب تطفيف سورة القدري سورة البينة سورة الزلزال ما سامي تقص نسام وقل هو الله من أوصاف خالقنا وقل هو الله من أوصاف خالقنا دكما قل هو الله دتكون شي سيبو qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid da suratul mu'awwizatayn suratul falaq da nasi taruddu ɗaya kenan سورة الرعد دايا سورة الرحمن بيو سورة الصفي أكو سورة التغابن أدو سورة التطفيف بيار سورة القدري شدا سورة البينة بقي سورة الزلزال تقص سورة الإخلاص ترى سورة الفلق قوما سورة الناسي sha sai zama na suratul qamar can yake nufi alu ar-ra'du kal qamari yadda ake sabani a ra'ad haka ake sabani a suratul qamar sai zama surori nawa kenan sha biyu sai zama surori sha biyu sai malam ya ce wa zallati wa za wannan za da haza shine fa ka san ha harfu tambayi daban yake za shine ismul ishara din bi zalim mufradin mudhakkarin ashir bi zi zi ta ala al-unsa tashir in ji bin mali a cikin alfiya eh, bi za li mufradin muzakkarin ashir bi zih ti ta alal unsa tashir kun da kyau sai ce wa za wannan shine ikhtalafat fihi ruwatu lahu wannan suka ruwaito suka ƙara ma juna sani kan makiya ce ko madaniya yanzu mun samu nawa kenan sha biyu in mun hada da ashirin no kenan talatin da biyu sai cewa rubama sau da yawa ustuthniyat ayun mina suwari ana cire waɗansu ayoyi a cikin sura a ce suratu sura makiya illa salasu ayat ko sura madaniya illa ayataini ko ayatai kun bai ci magana ta da kyau sura tana zama makiya sura ce da tana da ayoyi ɗari misali sai aka samu ayoyi biyar sura ce tana da ayoyi ɗari makiya sai aka saukar da ayoyi aka sa ayoyi hudu ko biyar a cikin madaniya ya za a kira sunan surar makiya sai ka zance suratu kaza makiya illa hamsu ayatin ko illa sita ayatin na fata mun fahimci wannan ko sura kaza madaniya illa arba'i ayatin misali ko arba'a ayatin sai mala ya ce wa masu wa zaka makiyun tanazzul duk wanda ba wannan ba baya cikin 20 da aka ittifakin madaniya baya cikin 12 da aka kara ma juna sani akan makiya ko madaniya sauran 82 kenan makiyun tanazzuluhu duk gaba ɗayansu an saukar da su ne a makka fala min khilafin nasi fi hasari kada ka kasance a cikin keji idan malamai suka samu suka kara matuna sani kada kasance a keji mana tsuntsun da ke cikin keji yana motsawa kai ka zama ɗalibi ne wanda yake ya san ƙa'idoji ya san ina ne aka yi saɓani ina ne kuma ba a yi saɓani ba abinda ba a yi saɓani ba a da to yau ba za ka kawo saɓani a cikin shi ba ana fatan mun mai tona da ke sai malai ce falaisa kullu khilafin ja'a mu'tabara ba kowanne saɓani ne in ya zo ake lura da shi ba falaisa kullu khilafin a mu'tabara wannan ba ƙaramar ƙa'ida ba ce falaisa kullu khilafin a mu'tabara ba kowanne saɓani ne in an zo ake lura da shi ba illa khilafun lahu hazzun min an-nazari sai dai saɓanin da ya kamata a kallace shi kun bai ci magana ta da ke ko ya kamata a kallace shi shine amma ba haka ba wannan zai taimaka maka sai ga ɗalibin ilimi ya ce ai abu kaza an yi saɓani a kai ai ba komai ne ma ake hikaito saɓanin shi ba sai an kallaci ƙarfin shi da nunarsa sannan a lissafa shi cewar saɓani ne ko ba saɓani ba ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma ina fatan da izinin Allah ta'ala kowannen mu ya fahimci surori madaniya da surori makiya ina fata mun fahimci wannan da kyau ko bari mu karanta layi ɗaya ko biyu a karatun mu sai malam ya ce annabu thalithu wa rabi alhadari wa safar alhadari wa safar yanzu muna magana akan nuzul malam ya ce mana abin da ke da alaka da nuzul yana da abubuwa guda nawa goma sha biyu mun san almakki mun san almadini to yanzu za mu je alhadari surar da ta sauka a lokacin da annabi sallama yana zaman gida ba yana halin tafiya ba safari da surar da ta sauka a lokacin annabi sallama yana halin tafiya ba yana halin zaman gida ba abubuwa nawa kenan biyu in dai ka an ce alhadari to ana nufin zaman gida in ka an ce safari, ana nufin tafiya kun da ke ko in ka an ce suratun safariya mana surar da aka sauka da ita a halin tafiya in ga zai ce suratun hadariya ana nufin surar da aka saukar da ita a halin zaman gida sai mala ya ce wal awwalu kathir na farkon yana da yawa wanne kenan alhadari yana da yawa to wala ka shine asali shine asali wanda ya ce safariya ce sai ya kawo dalili eh mana ka ce safariya ce ai na ka saukar da ita shine dalilin kullum da kyau qala rahimahullah wasani سورة الفتح وآية التيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بمنى وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح ويسألونك عن الأنفال وهذان خصمان ببدر اليوم أكملت لكم بعرفات وإن أعقبتم بأحد kun lura qala rahimahullah wa thani na biyu wanne kenan a safari sai malam ya kawo mana misalin a safari bai kawo misalin al-hadari ba domin al-hadari shi fi yawa kenan duk wanda ba safari ba hadari ne kun lura da ke ko yace wa thani suratul fatih suratul fatih baki ɗayanta an saukar da ita a halin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar makka zuwa ta'if yana kan hanyar maka zuwa ta'if kun da ke ko lokaci yana magana da umar ibn khattab sai umar ya gaya ga salama ya yi shuru yayi shuru yayi shuru so sai ya fahimci cewa ana mishi wahayi kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau yan suratul fatih aha safariya ce ko hadariya safariya makiya ce ko madaniya madaniya kenan suratul fatih madaniyatun safariyatun kulura madaniyatu li annaha unzilat ba'da al-hijra madani eh, safariyatu li annaha unzilat fi halati safar ko fi safar wa da kuma ayat da ta yi magana taimama fil ma'ida a cikin ma'ida ya ayyuhalladhina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بند آية تيمم تاني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abir sabil hatta taghtasilu wa in kuntum marad har zuwa ƙarshe banda ita isa yace fil ma'ida ayat taimama ta ma'ida banda ayat taimama ta ta suratul nisa'i a ina aka saukar da ita bi zatul jaishi a wani wuri da ake kira shi zatul jaishi au albaida ko kuma a wani wuri sarari da yake kusa da madina yanzu magana nawa kenan ko dai an sauka da ita a albaida ko kuma an sauka da ita zatul jesh babu sabani a wurin babu sabani wuri guda ne ina fata mun fahimci wani da kyau kana cikin garin mina ayarin yana da yawa ayarin wani ya isa mobil wani kuma bai fito daga tunga ba in aka tashi ba da labarin sai a ce a ina wanda yake tunga su ce tunga wanda ya isa mobil su ce ya isa mobil mun bayyance saboda haka ayarin yana da tasara ne ah, shi zatul jaish annabi sallam ya dawo ne daga ah, yaƙi na ya dawo madina ne daga yaƙi na al-murasai daga yaƙi na al mun samu aya nau kenan biyu da kuma wata koyo man da ona fi ilallah bimina an saukar da ita ne amina an saukar da ita a mina cikin kwanakin mina ma'ana cikin kwanakin sha ɗaya da sha biyu zuwa sha uku na zalhajji na hajjatul wada da annabi sallallahu ta'ala da sallama ya yi kun ga ya faɗi wurin da aka sauka da ita bi mina sai zama na wata koyo man turta ona fi ilallah ayatun madaniyatun safariya wa amana rasul amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun ita ma an sauka ila akhiriha zuwa ƙarshen amana rasul an saukar da ita yawmal fatahi ranar buɗe makka kaga bayan hijira kenan da sallama ifatahu makka haga a ta'arifin cewar ma nazala ba'dal hijira shine almadani kaga sai ta zama sura sai ta zama aya madaniya kullum da ke ko madaniyatun safariyatun yas'alunaka anil anfal da wa hadha ne khasmani iktasamu fi rabbihim والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار حزوا الحميد ببدر an saukar da su ne a badar an saukar da su a badar sai zamana ayatu suratul anfal suratul al-anfal suratul madaniyatun anfali madaniyatun safariyatun kullum da ke ko al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum bi arafat an saukar da ita a arfa ne bi arafat an saukar da ita a arfa sai ta zama na kenan al-yawma akmaltu lakum dinakum eh madaniyatun safariyatun wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun yace bi uhud an sauka da ita a Uhudu, kullura an sauka da ita a Uhudu, Uhudu kuma yana wajen garin madina mana cikin yakin Uhudu, banda abin da ya faru ya faru yanzu wannan sura kullura da kyau wannan surar ta zama wannan ayar ta zama madaniyatun safariyatun kullura madaniyatun safariyatun mun gano wannan yanzu misali yana muka samu anan سورة الفتح لايا آية التيمم في المائدة بيو وتقول يوم ترجعون في إلى الله أقو آمن الرسول هدو يسألونك عن الأنفال بير هذان لخصمان اختصموا في ربهم شدة اليوم أكملت لكم دينكم بقي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أوقبتم به تقص فأنا جينا لكيكو فائدة أكراتنا مكينا المكي المدني mun karanta wa rubu mastuthniyat ayun min aswari so da yawa ana istithna'in waɗansu ayoyi a sura wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi cikin wata sura take suratul nahl suratul nahl makkiya ce ittifaqan suratul nahl makkiya ce ittifaqan tana da sujjada kun fahimci gana ta da ke ku tana da sujjada amma kaga sai aka cire wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi kullum da magana ta da kyau ko zan ya nuna maka sanin almakki da almadani yana da matukar muhimmanci kuma sai ka lura sai ka lura don akwai surori da suke madaniya kuma akwai ayoyi makiya a cikinsu akwai surori da suke makiya kuma akwai ayoyi madaniya a cikinsu ko bai ci magana ta da kyau ko kuma bai ci magana daga cikin misali akwai wa ina aqabtum aqibu bi misli ma uqibtum bi sura ayar an sauka da ita a hudu ba'da al-hijra a cikin suratul nahl ita kuma suratul nahl sura ce madaniya ay sura ce makkiya kaga ga zahiri ga ta sura makkiya amma an samu wasu ayoyi kuma da suke madaniya a cikin sura akwai littafai da aka rubuta kan almaki da almadani akwai almaki wal madani na maki bin abi talib akwai almaki wal madani na abdul aziz ibn ahmad ad-dumairi waɗannan littafan kusan har yanzu ba su shigo duniyar wallafa ba akwai khasais suwari wal ayat al makiyya wa maqasiduha na dr ahmad abbas al-badawi akwai khasais suwari wal ayat al madaniyya dawabituha wa maqasiduha na adil muhammad salih abul ala akwai muqaddimatun fi khasa'is al-khitab al-qur'ani bain al-ahadain al-makki wal madani na Dr. Sayyid Abdul Maqsud Ja'far akwai al-makki wal madani fi al-qur'an al-karim na Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Ash-Shayi' akwai al-makki wal madani na littafai ne da aka wallafa su kan al-makki wal madani kadai domin ka ƙara bincike a kansu sannan duk littafan da muka karanta na ulumul qur'an muka ambata ana samun su a ciki musamman littattafan tafsiri da wuya ka buɗe littafin tafsiri ka ga bai ce maka wannan sura da za a karanta bai ce makiya ce ko madaniya ina fata mun fahimci wannan da kyau ba ka sami a littafin tafsiri ake faɗan sura kaza ko aya kaza habariya ko safariya ba amma za a faɗa maka cewar ta sauka a lokacin salama yana kaza yana kaza sai yake nuna maka ce nan wannan labarin da aka bayar sai ya nuna maka ita safariya ce in a halin tafiya ne in kuma a halin zaman gida ne ya nuna maka ita hadariya ce ina fatan mun fahimci wannan da kyau da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu